وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاؤك قوة شعبان هجرات من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na Usman bin Affan anguwan ɗan jinjiri kusfa cikin birnin Zaria jihar mu ta Kaduna a ƙasar mu ta Najeriya Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya bayan haka ci gaba da karatunmu cikin sahihul bukhari insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi babul إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه وتبادي نهم صندق بيام إمام البخاري أنا شوى hukuncin لإمام da sallarsa ba سامنة cika amma mamun da ke bayansa so taso ta cika alhamdulillahi ina matsayin wannan shine imamul buhari zai mana bayani cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa haddasa al-fadlu bin fahalin ala haddasa al-hassanu bin musa al-ashiyabu قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم حديثي لسلسلة malamin imamul bukhari alfadul bin sahalin al-baghdadi al-a'raj shi ya masa hadisi shi kuma ya ce alhassan bin musa al'ashiyar shi ya yi na hadisin yana cewa abdurrahman ɗan abdullahi ɗan dinar ya masa daga zaidu ya samo ɗan aslam shi kuma ya samo daga aqa aqa'u babban malami ne kuma maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta 'yan tashi, da bawanta ne Allah ya ƙara mata yadda daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce yusalluna ma'akum la yusalluna lakum shugabanninku za su rinka jan ku sallah za su yi maku limanci a yin asabu idan sallarsu ta aka dace ta cika sun kiyaye shamuɗa sun kiyaye sunnoni sun yi kaman yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Yake ce sallu kama ra'aitu muni usalli falakum waladan ya tabbata gare ku ya tabbata gare su wa in idan suka kuskure ba su dace ba kenan suka yi wani abu wanda yake saba ma koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar to falakum kuma mu kuna da ladanku wa alaihim su kuma laifin yana kansu ibn battal Allah ya ji kansa ya yi bayani cewa bayan kulafa'un rashiduna halifofi da shugabannin da suka biyo sai zan suna jinkita lokutan sallah alhalin kuma aya ta alkur'ani cewa take inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta Allah dole ne akan mu'minai ayi ta akan lokaci dole ne a sahihul bukhari da muslim an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وفي رواية في وقتها wani aiki za mu yi wanda ya fi kowanne falala Allah kuma ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi tsalla a kan lokacinta to sai suka rika jinkita sallah? kamar wani hadisi da abu dawud ya roito yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يكون عليكم أمراء من ake يؤخرون salata za a yi shugabanni bayana wanda za su rinka jinkirta sallah ba za su yi a lokacin da na gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahiyya lakum ko ku yi haƙuri ku je su ladan kunanan na nan ya tabbata ku wahiyya alaihim jinkin laifin jinkiri da zunubin yana kansu ke fasallu ma'ahum ku yi sallar tare da su ma sallil matakan sun fuskanci gabas ba su yi wani abu na shirka ba ba su yi wani abu na muhalafar da ta sakai su da kafici ko tsa'anan fi cihin ba wannan ya auku ilan. domin ko mun taba karantawa a nan ba zan iya tunawa ba amma dai hadisin yana cikin hadisin da imamu na malik ya so cikin wasa cewa wani lokaci mugira dan shu'uba ya je ya samu halifa na wannan lokaci ya jinkirta sallar la'asar jinkirtawa shi kuma cikin hikimarsa sai ya jawo hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gaya mu shugaban cewa baka sani mala'ika jibrilu shi ya sauko a lokacin sallar azuhur a farkon lokaci ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da shi la'asar ta yi ya dawo aka yi haka magariba ma yawo aka yi haka kisha'i ya dawo aka yi haka sannan asubahi ya dawo akai haka ruwan shi na farko lokacin zawali a rana ta biyu ya dawo lokacin da inuwan komai ya daidaitu da tsawarsa sallam sannan asar da ta yi bai dawo الله عليه وسلم بهذا أمرك بهذا أمرك kaga kwana biyu yana koya masa lokutan sallah shigan lokaci muhtari da ƙarshen lokaci yasa magariba ake cewa lokaci ɗaya take da shi sannan ma manzon Allah sallallahu alaihi lokutan sallar nan da na koya maka bi haza umirka to da wannan lokacin aka umarce ka ka tsara salloli a ruwaya kuma wata bi haza umirku da wannan aka umarce ni ni jibrilu in koyar da kai lokutan sallolin nan ina fatan an fahimta domin hikima ce ta magabata maimakon ya ce masa kana jinkiri da sallah sai jawo wannan hadisi ina fatan an fahimta shi kuma sai ya ce masa ya ilan ma ta hadisu bihi ya urwa a laisa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa lafi ala kaza wa kaza to a takaice kwarai idan aka ce ga shugaba kuma bai kauce ma kibila ba ma'ana baya abin da yake shirka ce idan yana wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba wanda ba zai shuka ga aƙidarsa ba ba haka za ku yi haƙuri ku bi shi sallah ina fatan an fahimta domin shi ne zai kawo istima'ul kalima wala ta fama kuko a tafshalu wata zabari hukum Allahu babu imamatul maftuli wal mubtadi to wannan babi zai mana bayani ina hukuncin limancin wanda ya shiga cikin fitina mutane kullum suna da tashin tashin na tashi ba su san zaman lafiya nan kafici ba mutum ne yana taron suna suna fata an fahimta ya fi kai sana ce mai kafiri ba sai dai ka ce a zamanin annabi ba haka yake yi ba na fata an gane to irin waɗannan menene hukuncin limancin su ya ce mana haddasun al’auza’i imamul auza’i ya mana hadisi shi ne al’amani dina amurka babban malami ne al’haddasun al’zuhuriyu shi kuma ya ce imamul zuhuri ya mana hadisi shi ne muhammadu dini muslim shi ne shahab shi shafadi a nan Allah ya ji kansa an humaydu bin abdurrahman shi imam zuhuri ya samo daga humaydu dan abdurrahman abdurrahman nan abdurrahman bin auf ban sahabin nan Allah ya kama masa yadda an ubaydullah bin adi bin khiyar ya ga dan adi dan khiyar shi ubaidillahi dan adiyu dan shiya Allah ya kama masa ya ja sahabi ne annahu dakhala ala usmana bin affan lokacin da ɗan suka kewaye gidan gina usman hawari alaihim min allahi ma yastahiqun suka haura katanga suka hana shi komai to shi wannan bawan Allah ya samu shiga wajen Usman wa huwa mahsur cin dutsara gidansa sun mashi hori za su kashe shi an tawaye faƙala sai ya ce innaka imamu amatin ya halifatar musulmi sai ne limanin al'umma gaba ɗayata gashi sun hana ka fita sun hana ka sakat ba ka iya motsawa daga nan zuwa can ga manyanta ya tsofa lokacin sosai wane zalabi kamata ba abinda ya same ka ya same ka kaman yadda kake gani na waɗannan makiya Allah wa yusalli lana imamu fitnatin yanzu limamin da ke jan musalla sai daga cikin waɗannan fitnannin ne an gane ku? sai daga cikin waɗannan fitnannin ne wa na muna kyamar kada mu yi laifi in mun bi faƙala sai usman ya ce salatu a hasanu ma ya amalun nasu sallah ita ce mafi kyan aikin da mutane ke yi fa'iza a hasanan asu fa a hasin idan sun kyautata sallah to kai ma ka kyautata sallar ka tare da su wa in asa'u idan sun munana ta isa'atahum kai ka nisanci wannan su. wannan shi ne abinda sayidina usmanu ya ba wannan bawan Allah ubaidullahi bin adi bin khiyar amsa قال الزهري عفوا وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث كان إيه كرنتاوى بفتح النون وبكسرها وكتي مخنث وكتي مخنث شيني أن دودي أن كان أن دودي أيكم ɗan dauda ta shaɗe ji mai waka da hadda ganga daga duk kinuwan mai waka da ganga ya gane ɗan dauda ta ɓace ne shi ko aliyu akilu allah ya ji kansa cewa yake gada ya zama lalatacce bayan an kashe ragon suna <laughs> ni da a ce ɗana na daudu gara ya ma mutu ya fi kuma haka wani to muhannas kenan ko muhannas ɗan daudu mai karairaya irin na mata ke lanarar an yi sallah ni ban ga ya yi daidai a ce za a yi sallah halfan muhannas a bayan ɗan daudu ba illa min da ruratun labudda min ha sai fa illa lura ba yadda za a yi ne sai ka yi saboda ta san wani lokaci akwai tursasawa ko kuma a yi maka bita da kulli a cutar da kai kaga ba yadda za ka yi a lokacin illa man ukriha kalbuhu qalbuhu innan bil imani to shi daudin nan malamai sun kasa shi gida biyu akwai ta halitta akwai ta sana'a an gane ko wani gaba ɗaya siffan mata ne da shi hayyauki da magana da karyanayan kaga yana shago waje hakan yake kawai ba yadda za ka yi ka canza shi eh, to shi ne wannan na halitta duk malamai sun ce ba laifi shi ba ne ba laifi yin kai tsalla a bayan shi a na sana'a shi ne aka hana azan shi na sana'a saboda tsawon lalacewa har yakan fi macen kanta lalacewa a nan zariya akwai wasu 'yan daudi biyu manya-manya tsofaffin 'yan daudi ba zan fari ba tana jin duk sun mutu wai to ɗaya daga cikinsu gidan magajiya na kan fage gidan karuwai ne Allah mun gode maka yanzu ba ka ganin gidan karuwai a tsakiyar al'umma sai dai karuwancin ya ji na wallahi ya ji na ta ji na ranke. sai in kana da hanya za ka ji abin da kamar zai fasa masa kai wallahi ka ga masu zubar da ciki da masu sukanin na ciki su suke ganin abubuwa wallahi sai ko shekarun je wani bawan Allah ya ce mu malam ku rinka wa'azi ku rinka wa'azi yace ko yau mata uku sun zo duk suna neman a gano wata nawa ne cikin su zuba. biyu matan aure ne kai ce budurwa bayan kuma bayan kwanaki ya sake gaya mun irin wannan dai shi yana tambaya ne daidai ne su masu irin waɗannan aiki don ba ku yi ba wani zai yi wani ma sai ta kai wata bakwai a cikin a gungun tilashi a yanyana shi a cikin a fitar da shi wata a ji kunyan duniya ya rayu yana komi rayayye a kacancana shi a kashe shi a gungun tulashi Ta ana yi da ana yi wallahi daga 'yan mata na layi wajen sayan maganin ana ciki ana sa mata laya a dantse ana mata allura budurwa fa tana shan kwayoyi saboda Allah ina zamu to misalin da nake son na bada shi ɗayan wai ya je yana wanka a banɗaki sai aka biya yana ta rusa ihu da irin muryansu na 'yan daudu lafiya safiya wanda yan uwa suka ɗan gigice da matan gidan sai ya ambaci wata karuwa ta shayi ita ce ta je ni da kankan ba ta jefe shi da kankan kun san kankan? soso sai shi ya ta jefe shi da kankan sai gaji an harbe shi ne da harfashi ba soso ne ta jefe shi gaji shi ne yake tsallashi ba za ta karya shi ya lalatattun mutane ne malam ai akwai wani kwallo da suka ta tsaye a babban dodo muna yara da karuwai da 'yan daudu a nan babban dodo aka yi kwallon nan in ana za ka ga karuwai sun dage in suka cillo kwallo tana zuwa ta wajen shi sai wani lankwashewa ya rangaji wai za ta karya shi <laughs> aka ce maka na yan da suke ta tsura musu eh wa alaikum assalam hmm an tabbatar ba yi da rai a ba matsala a yi wannan idan yana da rayuwarsa ne a kashe shi shi ne da matsala sai baka ji ba an aka bari kila yana iya zama matsala Ga shi ya kai lokacin haihuwa ma ce ta ai ne maganar kaga sai a yi mata cs kuke cewa ko malam na? to ya fito a gajima ai na ji abin da ya ce bari ni mako jaba haushe kwantacce kenan bauta sukan ce mishi kwantacce Allah shi kama mana lafiya so haka dai malamai suke mana bayanin addini gwado Allah ka gane da mu haddasa Muhammad bin Abana قال ce غندر كوكاشي eh, bidan بدم الدال او بفتح الدال فالكل سواء حدثنا جندر أو حدثنا جندر عن شعبة عن أبي التياج أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطيع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة الله أكبر Ah, Muhammad dan Abana Allah ta'ala ya ji kansa ya ma imamul Bukhari hadisi shi kuma ya ce gundar ya masa hadisin daga sha'uba sha'uba shi ne ibn hajjaj akan masa alkunya da abul bassam abu bassam yake cewa daga abitiyaj yazid bin humaydun kenan annahu sami'a anas bin malik cewa ya ji anas dan malik qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la abi dhar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa abu dhar abu dhar babban sahabi ne Allah ya ƙara masa yadda kuma mai ƙoƙarin koyi duk sanda ya ji annabi ya ce kaza kaza ne hmm. san shi ne ya goranta ma bilal ya ce masa yabna sauda da suka ba mu waje ɗan bakar mace farkon musulunci ne ta ta'alin banki sosai abin ya ma bilal zafi ya kai kukansa gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ma abu zari fada ce a ta hudu ummi innaka rajulun ka jahiliyatun a rasa abin da za ka aibanta shi da shi sai mahaifiyarsa lallai mutum ne wadda kai har yanzu da sauran gugu'in jahiliya tare da nan take ya kwanta ya ce sai ɗan baƙar mace ya taka wuyar ɗan faran mace don ya gane ba fifiko a musulunci kaji wannan shine abu zaru kuma shine wata rana ya ji annabi yana cewa ku ƴan uwanku ne wanda duk Allah ya sanya ɗan uwansa ƙarƙashin ikonsa ya ciyar da shi irin abincin da shi ma yake ci ya tufatar da shi irin tufan da yake sawa kada ya sa shi aikin da ba zai iya ba idan ya sa shi aikin da ba zai iya ba to ya zo su yi tare <laughs> kaji musulunci malam to daga ran nan aka ce ba a yadda yake yana da hali aka ce ba a sake gani shi da bayan shi ba face ta masa wane ne mai gidan ayin kasan shi komi iri ɗaya yake yi a ga ko yanzu 'ya'ya ma ya yi masa riga da face-face ko wani gun green wani gun yellow wani gun black wani gun white riga ko ina fashi, shi kuma yana alfahari shi zai share kashin doki <laughs> ba haka ba ne Allah ka shirya da mu abu zari kenan amma da aka zo shugabanci fa sai annabi ya ce ka da'ifun Andi Abu Zar ya ce ka bani gwamna annabi ya buga tawadan shi ya ce ka yi hakuri kana da rauni kana da rauni da inna hala amana shugabanci kuma amana ce fa inna ha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma ita shugabanci ranar kiyama za ta zan abin kunya da tozaci da nadama ga wanda ya yi sai wanda ya kiyaye haƙƙinta ya sauke haƙƙin da ke kansa idan abu zari mai irin wannan imanin an ce yana da rauni ta kaga ko anin malin da nauyi eh, da nauyi don baka isa ka ce raunin imani ba ne tausayi ne kasan kuma shi shugaba dole ya zartar da hukunci kan wanda ya cancanta ba kuma ba su lalace yawwa inda jan ido ya kamata a yi a jan ido inda ya kamata a yi bulala a yi bulala a fi ƙarfin jan ido a nan inda kuma za a yi nasiha a yi nasiha to haka ake son shugaba ya dubi kowanne da matsayin abin da ya kamata yi in ya zama na ta ne kullum duk jama'a za su lalace da gale shi kawai sai zo wasu yan wa'azi zai mana a biyu za ka ɗauka ka yawo da shi ka ɗauki bakin wuta lafiyayye duk wanda ya tsiya ka tura mashi a takashi in ya ce wayo wayo kuma dama kana tafe da nesa ruwa sai ka ce sa na tuba ba zan sake ba to sai ka fesa mashi to sai ka ga abu ya tafi daidai haka za masasa bi za ka alƙawun linan washiddatan ta Allah shi ƙara masa yadda ya kira gwamnan shi ya ce layan bagi an nasusan nasa siyasatan wahidatan idan muna son gwamnatinmu ta tafi daidai to da ni da kai ni da ke ƙololuwa da kai da ke ƙasa na ba daidai ba ne jin mu tafi yadda mulkinmu kala ɗaya ya ce an ta mishiddati wa ana lillini ka kausasa ka tsananta ka hura wuta kamar gahiyar da aka yi mata hayaƙi <laughs> idan ta ji cinnuku za ta mutu ta ji to a guje ta zo guna neman taimako to ni kuma sai an yi sassauta sai ka ga an yi biyayya <laughs> kaga sai da namu awuya akwai da ha wato kaifin basira da hankali shi bai ce shi ya tsanani can a nan ba kuma in ya ce haka to ai mulkin ba za ta tafi ba kenan shi ya tsanani na kasan shi ya ce a sassauta aka gaba zai yiwuwa sai dai kai ka yi tsauri in aka zo neman tallafi da agaji da kuka daɗa da zazzara ido je kuma wani halin ku ne je a mata don yi lalaushi a to a sauƙaƙe ka ba to bai sake ba na ya cancanci kisa ba in bai cancanci kisa ba zalunci ne in ya cancanci kisa dole a kashe shi in kuma kawa ka gamu da Allah walakun fil ce hayatun mutum ne ya kashe wani sai ka ce ka yafe kai awa ashabu dam wanda aka kashe masu uba ko aka kashe masu dan uwa ko aka kashe masu ɗa suke da haƙƙinsu ce sun yafe sun yi afuwa abuwan kuma iri biyu ne idan kisan nan na ganganci ne suna iya yin afuwa ka a kashe shi ya biya fansa afuwa ne yawa in na kuskure ne kuma dama ba a kashe wanda ya kashe wani bisa kuskure hmm? za ka je shi mangwaro nunanne ashe da wani a kan mangwaron sai ka kaɓe idan shi ya faɗo ya zama shi ajali kada kuskure ne kuskure ne ka san da shi ba duhun mangwaro in ya haɗe mutum ya shiga ba ka ganewa in ba yana girgizawa ne ba misali kawai na bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abuzar isma a wa'afiya duk shugaban shugabanka ya ce saurara daga kasa kunni ka inda zai ce mara wa inda ya baka matukan baya na Allah bane wajibi ka bi ko da baka so walau habashiyin ko da da baka fata ne mutumin habasha ɗan afirka ta annan ra'asahu zabiba wanda kansa kai ka ce kamar 'ya'yan eh, zabib ne na mai tukururin gashi kibiri an gane ku? da sam'uwa ta'a wajibi ne ga wannan shi ne tarbiyyar musulunci mu kasance masu biyayya masu ta'a da na gaba gare mu kada na gaba da kai ya ce bari ka ce ba za ka bari ba ko ya ce ka yi ka ce ba za ka yi ba Allahumma sai fa in ya saba ma Allah ne to nan ne la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babun komo an yadinu al-imam bi hizaihi sawa idza sunaini shi kuma wannan babi kamar yadda muke gani Imam Bukhari yana cewa ya komo mamu mai sallah da liman zai zo ya tsaya an yaminil imam a damar liman ne an gane ko mamu zai tsaya a hannun dama na liman bihi za'ihi kuma fi kullun doki ba liman ya dan gaba kaɗan shi ya dan baya kaɗan ba kaman yadda wasu suke cewa a sahihiyar sunna ka faɗa za ku yi daidai wa daida kaman yadda ake daidai ta sabo eh za isnaini idan mamun da liman su biyu ne rak sai zo dama ya tsaya kasan shi sahu an tsara shi yadda ake yi idan ko biyu ne zai tsaya a dama mamu kenan idan ku uku ne su koma bayan liman su fashi a tsakiya idan sahun babban mutum biyu ne babba da yaro to sai a duba yaron yana da hankali ba in an kama sallah zai gudu ba ko ya yi sujada ya soke kai a ƙasa ya ki tashi to idan yana da hankali sai a tsaya da shi a baya wato ba zai irin waɗannan abubuwa wanda yake na ƙwarfiya ba idan ko bai kai minzalin da zai tsara waɗannan ba sai ka dawo damar liman sharin ya ta nashi shagalin in ya so ya yi in ya so ya gudu shi kenan don kuma da matarka ce da ɗanka kila za ku yi ta hajjidi to ɗanka sai ya tsaya a daman ka sai ka koma bayan ita kadai ita kadai idan kuma ka zo masallaci ne ana jam'i ko za a ta da sallah an ce a daidaita zahu sahun farko ya cika sai ka zo ko sai ka dubi tsakiyar santan liman sai ka tsaya ba can ƙamfen dama ake zuwa ba idan wani ya zo kai kana tsakiyar santan liman ne sai ya koma damanka idan wani ya sake shigowa to sai ya koma hagu haka ake budawa har a hada sahun ba a koma kafada daya ba sai eh, a kuskure ne <laughs> da yawa sai a a koma dama a koma dama ruwa yadda ake magana ba ma abin da take nufi ba kenan kuma ana magana ma akan ingancinta amma sahihan hadisai a bayan liman ake tsayuwa a bayan liman haka za a rinka girgizawa har a cika sahu shi ma sahun gaba haka yake mai kuwa duk sahu haka yake Hussainin Allah ya ji kansa da Billy sun yi bayani da hadisan da aka yi magana. Idan kuma mace ce za ta mata sallah ba ta shiga gaba, takan tsaya a tsakiyansu ne. ta limaniyar ba? A tsakiya take tsayawa, tsakiyan safu. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعوبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت بطيقه أو قال خطيئه ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم imam bukhari yana cewa Sulaiman bin Harb ya mana hadisi a zamanin sa yayi alƙalanci a birnin Makka shi kuma yana cewa Shu'uba ya yi mana hadisi Menene sunan baban Shu'uba? kambo mugira masha Allah ko yau sai da na ambaci wannan wajen sau uku kusan da wahala mu yi karatu sunan shi bai fito ba kuma ba na tsayawa kai na ce shi uba bin hajjaj shi yasa na tambaya yanzu kaga wani zai rike kai eh, kwarai kuwa ah, shi kuma yana cewa ya samo daga alhakami shi kuma yana cewa ya ji da ɗan jubayyar yana gaitaɗi da ɗan abbas Allah ƙara masa yadda ya ce bitu fi baiti mai maimuna wata rana na kwana a ɗakin innata ‘yan uwan uwa ita ke hala. To maimuna matar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam inna take ga shi Abdullahi ɗan Abbas. Yawwa, gida ne, shi kuma Abbas, kamar yadda kuka sani, muka sani duka, ainihin baffa yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib an gane ko ɗansa Abdullah kaga ya dan gida ne suna cikin alil baiti sai ali Abbas da su ali Ali an gane ko don haka yakan je ya kwana amma makasudi shi ba kwaɗayin abinci ba ya gano ibadan annabi sallallahu alaihi wasallam na dare na dare kuma lokacin fa yana ƙaramin yaro domin ka ɗauki hadisin kamilin shi hadisin yana cewa lokacin da ya je kwanciya shimfiɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabarman ko ka ce katifa dan abbas sai aka sa shi a fadin katifin aka giciya shi annabi sallallahu alaihi wasallam da maimuna suka bi tsawon katifan haka aka kwanta wannan yana karanta maka mene yana karami yana karami da ya mallaki hankalinsa ya kai manzila ta haka ma ba buluk ba ai annabi ba zai sa shi a shimfiɗa ɗaya da maimuna da shi ba to amma da yake Allah ya ba shi kaifin basira ya ce fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan isha'i ثم جاء فصلى أربع ركعات sannan ya zo ya salla cikin dare raka'a hudu sun manama sannan ya kwanta ya bacci sun makama sannan ya tashi zai na filfilin dare in ka ɗauki wancan hadisin da tsulihi annabi da ya falka idan shi biyu sai ce sai na ji annabi yana karanta ayoyin karshen alimana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilali wan nahar ayatul ulil albab alladhina yasqama wa'udan wa alim rabbana ma batila subhanaka faqina azwa karshen sura a cikin ce yace ina kallon shi ina jin yana karantawa da ya gama karantawa sai shi ya nufi bangon ɗakin ila nacin akwai wata salkar ruwa a rataye sai ya ɗauki salkar ruwan ikiki ina kallon shi ina kunce na ga ya ya yi alola ya dawo ya rataye ta ya zo ya kabbara sallah ya kama sallah ya ce nima sai na tashi sai na karanta ayoyin sai na ɗauki salkar ruwan sai na je ne a lola sai na zo na kabba matsala tare da shi amma sai na tsaya a wajen hagunsa an gane ko? kaga shi yana ɗan mitsulu Allah ya masa wannan baiwa faji isu faƙuntu an ya tsarihi sai na zo na tsaya a gefen hagunsa faji alani an aminihi. sai ya mai da ni gefen damansa a wacce ruwaya aka ce sai a hazardin a fi ko a darani sai ya kama kan shi ba ta gaba ya turo shi ba sai ya juyo shi ta baya saboda mene kada ya ƙetara masa tsalla sai ya juyo da shi ta baya haka ta nan ya dawo da shi hagu فصلى خمس ركعات النبي صلى الله عليه وسلم يسلو لي ko ba komai abinda imamul bukhari ya matar jama cewa mamu ɗaya zai tsaya a damar liman kaga wannan ya fito kwalo-kwalo ko a cike sannan mahimmancin kiyamun laili ga annabi wajibi ne kuma laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa Al-Qur'ana, tartila a wata aya fata hajjar bihi na filatan laka haka an yi ba a rabbuka makaman mahamuda shi yasa yakan yi tsayuwan dare hatta ta tawarrama a wata tawarrama kadamahu hadisi kamar yadda muke gani ba mu ambaci abu ɗaya kawai muhimmi tunda lokaci ya yi nisa shine annabi an ce ya yi bacci har ana jin sautin baccinsa amma kuma da ya tashi ya je sallah mu kuma mun san nawaqidul wudu akwai ahada akwai asbab bacci yana cikin asbab wanda alola ke baci saboda shi an yi yawo kuma malamai sun kasashe har gida hudu suka ce akwai sakilun tsawilun sakilun hafifun hafifun tsawilun sannan tsawilun asirin aka ce duk bacci mai nauyi dogo ya bata alola bacci gajere mai nauyi ya bata alola bacci dogo sassauka ana son a sake alola bacci ɗan sassauƙa gajere ba komai ba sai ka sake ba ya za ka gane mai nauyi ya za ka gane mai ne mara nauyi suka ce a cikin sauƙi in ka san wanda ya shigo da wanda ya fita hafifu ne eh kana ɗan lazuminka gyangyaɗin nan mai daɗi na ka idan ɗan uwanka ya tashi kasan ya tashi in wani ya zo ya zauna kusa da kai ka sani amma idan wani zai tashi ya fita baka san ya fita ba to ka yayi nauyi su kama tana iya fita baka sani ba an gane ai to duka dai wannan amma ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu wala yanamu qalbuhu tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu to qalbu namiji ne eh wala namu za mu ce ba ta namu ba kido kuma mace ce a a ina ainahu wala namu qalbuhu nafsu ita ce mace a laranci. ke za ka ji an ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ba irji'i ba zuciya na namiji ne kalbu kuma a afuwan mace ce kalbu kuma namiji ne sai kuma jikinka duk wata gaba kala biyu to mace ce duk wata kala ɗaya namiji ne an gane kanka kai biyu kake da shi ɗazu nake gani a social media wasu mata wai da aka yi su a ma shi ne wani ya aure su ɗayan gida ɗaya eh? eh ga su nan a bidiyo kowane magana suna angona na cewa yana farin ciki matan shi na farin ciki wallahi in ka ga kyakkyawar tashi na jin mutumin sa'udiya ne yan sa'udiya ne kuma a bayanin da suke suna mai kudin da aika mutum Ina kana son wata ta ana wani ne an sa mashi hannu ne <laughs> wanda zai aura